hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga marka zuwa garin madina 1443 wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar miladiya 2022 a kuma yadda zuwa ta gabata a ranar talata cewa yau alhamis za a gudanar da muhazara a wannan masallaci tsakanin magarba da isha'i a munasabar auren daya daga cikin yan uwa abubakar husaini da ya samu zai za a tura mashi aure gobe juma insha Allah sannan kuma yadda ka ambata a karatun a ranar da ta gabata cewa wanda zai bata da wannan muhadara shine to ahmad muhammad baba a sudani a salafi al'asari asari habibullahu ta'ala ga shi ya gabato kuma ya ya zauna da haka nan za mu saurari muhadara daga shi wajen malamin insha Allah da malamin zai yi zai akan maganar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 وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta tabbata ga Allah mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha takwas ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku wanda yi daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci masallacin audu bako da ke wannan anguwa kulafa ta'afuwan kulafa urashidun wannan anguwa ne albarka don gudanar da muhabara mai taken wato aure da sharɗansa a mahangata shari'a ta musulunci a bisa fahimtar magabata na farko ya kamata mu san maksudin zuwan mu duniya shine zai taimake mu wajen fahimtar wannan saƙo saboda aure ya shiga babin mu'amala kuma babi ne na ibada abu ne guda biyu wanda kuma shi ne ya fi komai wahala kuma shi ya fi nauyi a ma'auni gobe kiyama a wurin Allah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu wani abu da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a ma'auni gobe kiyama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba a siyakin hadithin annakira ce fi siyakin nafi tufi da umum ziyadatu harku jarrin fi siyakin nakira tufi da ta'kid saboda mazala ce ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq yana nuna mahimmancin kyawawan ɗabi'u kuma aure banda janibin ibada janibin akhlaq ya fi yawa a cikinsa saboda mu'amala ta mu'ashara zaujiya wanda mata da miji za su yi to maksudin da yasa Allah ya halice mu a duran ƙasa shine ibada ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun ban halicci aljani ba da ɗan adam face don su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni Allah ce bana na bukatar arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni ya yi amfani ne da jumla wacce take karfafawa ya ce ma uridu minhum min rizqin kaga nan an na kira ce fi siyaqin nafi ita ma har ila yau tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas Allah baya buƙatar arziki daga gare mu kuma baya buƙata a ce mun ciyar da shi sai ce inna allaha huwa razzaqu dhul domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa sai amfani da siga ta mubalaga sai ce zul quwwatil matin ma ma'abuci karfi min tsanani kaga wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ne dan bauta Allah madaukaki yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya wa al'ummanka ai kulli ummatika ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamaki da mutuwata lillahi rabbil alamin ana gudanar da ita ne a bisa tsarin Allah ubangijin talakai la sharika lahu ba da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni in kaɗaita Allah a komai na rayuwata sallah yanka da kuma rayuwata ta kacokaftinsa Allah ce wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa bayi da abokin tarayya a komai na rayuwata an yi wa shekul islam ibn taimiyya tambaya a cikin littafinsa al'ubudiyya wanda asalinsa tambaya ce a cikin majmu'ul fatawa nasa aka ciro wannan tambayar saboda amsan da ya bada amsa ce mai tsawo wacce ta shafi kusan shafi 200 ko 180 da ɗan sai aka fitar da shi da aka masa tambaya mahiyar ibada mecece bauta sai ce ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة منها والظاهرة شيني أصليا ليزو أسكن المودية أما وتتف شهرة الظاهرة منها والباطنة سونا بمعنى إبادة سونا تيغمانية ga duk abin da Allah ke ƙaunansa min al na furuci zantuttukan da mutum zai furuta wal a'mali da aikata aikatan da zai yi na yau da gobe Albaki na Tuhin wadh Zahira na koye da na fili na koye shine aƙida zuciyarka ne ka kintawa zuciyarka na kaita Allah da yake sa'annan me ka sani dangane da rububiyar Allah me ka sani dangane da uluhiyar Allah sannan me ka sani dangane da asma'u wa sifat na ubangiji shine al-batin al-zahira sune a'mal al-zahira Kamar sallah da makamancin haka aikace aikace da ake yi a zahiri wanda ake ganinsa. sa kaga aure ya fada a ciki tunda ana yinsa ana ganinsa. to wannan yana nuna mana mahimmancin al'amari na rayuwa ta ɗan adam kuma mahimmancin aure ya zama na cewa a aljanna aka fara shi kuma a aljanna za a karkare ko a cike aure a kai annabi adam alaihi salatu wassalam allah ya halicce shi sa'annan kuma ya haliccan masa matarsa hawa'u suka yi rayuwa a cikin aljanna wanda asali allah ya halicce shi ne don ya yi rayuwa a duniya amma ya shimfiɗa wa'ansu dalilai da zai iya fitar da shi daga aljannan ya dawo duniya tunda daman daga ƙasa aka halarce shi kuma wannan ƙasa a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa shi ya ajiye shi shi yasa annabi adam alaihi salatu wassalam zai yi rayuwa a doron ƙasan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa bayan ya hana shi cin wannan itaciyar da aka ayyana masa cewa kada ya ci duk abin da ke cikin aljanna Allah ce halal malak amma ban da wannan itaciyar saboda a cikin kaddara kaunan wa azalan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara annabi Adam zai yi rayuwa ne a duniya amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya zauna a aljanna zuwa lokacin da ya ayyana zai bar duniya tun da farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami kamar yadda hadisin ubadisa dan sami ya yi ishara zuwa gare ta wanda imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu ibn majah suka rawaito da isnadi ingantacce yace awwalu ma khalaqa Allahu alqalam فقال له اكتب فقال القلم ماذا أكتب يا رب فقال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة فجرى القلم يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة يتي أبدا لا يفار هلجة شيني القلم سيتي مثل ربوتا القلم يتي لا نيكك سون ربوتا يا أبنجي sai Allah ce ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na baka dokar nan har zuwa ranar tashin alkiyama duk abin da zai faru sai alƙalami ya rubuta dukkan abin da zai faru a wata ruwaya ta imamu muslim hadisin abu al'as manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa qaddara Allah maqadir al-khalaiq wa fi riwayatin qaddara Allah maqadir al-khalq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya tsara tsarin halittu har kafin ya halarci sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah ya tsara duk wani abin da zai faru alhali al'arshinsa yana kan ruwa to kaga rayuwa ta ɗan adam Allah subhanahu ta'ala ya tsara shi sa Allah ya kaddara annabi Adam ya ci wannan itaciyar ya dawo doron ƙasa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da annabi Musa da annabi Adam suka haɗu sai annabi Musa ya ce wa annabi Adam ya Adam wa خيبتنا واخرجتنا من الجنه ka sa mun yi asara ka fitar da mu daga aljanna sai annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce wa annabi musa atalumuni fi ma kaka allahu alayya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana fa hajja adam musa yace yanzu zaka zarge ni akan abin da Allah ya rubuta a kaina zai gudana zai wanzu a kaina tun kafin ya halicci sammai da kasai shekara dubu hamsin ko kuma tun kafin ya halicce ni sai manzo Allah ce fa hajja adamu musa annabi adam ya rinjayi annabi musa da dalili akan cewa wannan ba san ranka bane rubutu ne wanda Allah subhanahu wataala ya tsara saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara rayuwar annabi adam ya dawo doron kasa saboda sunna ce ta annabawa aure wala kaji Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi magana a kan annabawa sai ya ce wala kadi na rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa zurriya tabbas mun aiko manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam waja'alna lahum azwajan muka sanya musu mata wa zurriya da kuma tsatso wanda suka fito daga cikinsu. kaga wannan yana nuna wato aure sunna ce ta annabawa shi sa hadisin bukhari da muslim wasu mutane guda uku suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su yi tambaya sai Allah ya kaddara manzon Allah baya gida suka samu nana aishatu suka yi mata tambaya akan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya azumi wani lokaci ma bayan. suka ce sallan jarafa ta ce wani lokaci ya raya daren da baki ɗayanta wani lokaci kuma ya yanke kashi uku kashi ukun ƙarshe yake tsayawa ya yi ibada asumi ba ta ce wani lokaci ya yi wani lokaci ba zai ba suka ce ai dan shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya gafarta masa abin da ya shuɗe na laifukansa wane mutum ɗaya daga ciki ya ce to ni daga yau na dingi yin azumi tutur ba cin abinci na biyu ya ce shi kuma daga yau ya dinga sallan dare ba kakkautawa ba bacci na uku kuma ya ce ah, in dai za a yi azumi a yi sallar dare in kai aure ai ba za ka samu damar yin wannan aiki saboda haka shi ba shi ba aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa nana nashi ta gaya masa cewa ga abinda mutane uku suka zo suka yi tambaya kuma ga amsan da na basu, amma kuma ga maganganun da suka faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbarinsa ya ce me ya samu wasu mutane ne suke faɗin kaza da kaza da kaza ya ce na fi ku takawa kuma na fi ku tsoron Allah ina azumi ina ajiye azumi ina sallan dare kuma ina bacci bana ina bacci kuma ina sallan dare sai ce kuma ina auren mata sai ce an nikahu sunnati faman rafiba an sunnati falaysa minni aure sunnata ce duk wanda ya kyamaci sunnata yaki to ba na bashi kaga anan yana nuna sunna ce ta annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala wani ba zai ce ya fi ko ya ce shi saboda tsoron allansa ma ba zai yi aure ba sai a ce wannan ka saba wa karantarwar magabata in kuma shubha ta shige shi ya ce ai akwai malaman da ma ba su yi aure ba kuma har Allah ya karɓaransu. ransu sai a ce eh wa'annan malaman ba sun haramta wa kansu aure ba ne halin da suka samu kawukansu a ciki ya sa ba za su iya yin aure ba don idan suka yi aure zai zama cutarwa ga matan da suka aura saboda ba ta zama kuma damar da za su iya samu ba za su same shi ba to kaga wannan dalilin ya sa ba su samu sun yi wannan auren ba amma ba wai don ba sa ƙaunar yin auren ba kuma ba wai don ba su da sha'awar a jiki ba sai dai ne Allah ya gusan musu da wannan koda ya zo yana zuwa ne a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ya gushe saboda ni hidiman da Allah ya ajiye su su wa addinin Allah ba wai don ba sa son sunnan ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musu akan haka abu na biyu da ke nuna cewa irin wa'annan malaman da sun yi da zai zama cutarwa kamar abin da ya faru da abdullahi bin amr bin al'as abdullahi matashi ne mai kwazo mai ƙarfi sa'an nan kuma ga imani a zuciyarsa ya auri budurwa don leliya amma inda aka masa aure idan ya shigo sallah bayan sallan bayan sallan isha'i yana koma gida idan ya ce Allahu akbar to sai asuba kullum haka yake inda ya dawo gida ya kabbarta sai asuba shi sai an kira sallah sannan yake yanke sallah ya wuce masallaci yana dawowa kuma ya dau azumi da rana dare sallah rana azumi kaga bai da lokacin matarsa babansa abu min al'as Allah ya ƙara yadda a gare sa wata rana sai ya ziyarci ɗansa a gidan sai ya tadda matarsa ya ce ya mijinki sai ta ce madalla da wannan ɗanaka safe ibada shine ne azumi zuwa faɗuwar rana dare sallan dare amma fa tun da ya aure da ni bai sanna a matsayin ya mace ba baban ya kira shi ya ce me yasa kake haka sai ce a shi ibada yake yi tilawa yake yi saboda haka bai da lokaci gare ta sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kai shi sai baban sai kai sa ƙara wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallam, abin da dana yake da manzon Allah ya kira sai ce zo ya kake saukan ƙur'ani ya ce duk dare duk dare yake saukan ƙur'ani ya kake azumi ya ce kullum sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyatar da shi daga ciki ya ce inna li zaujika alayka haqqu matarka na da haƙƙi a gare ka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi sharuɗai kan azumi da ibada har daga ƙarshe lokacin da shekarunsa ya ja ya tsufa ya ce ya kai cansa da ya sani ya karɓi saukin da manzon Allah ya basa saboda ya saba yin siyamu da mutu kuma yana so ya mutu yana wannan ibada to idan ya saboda ya tsufa wani lokaci sai ya jira kwana biyu kwana uku bai ba saboda ya ƙara samun karfi a jikinsa sannan sai ya rama wa'annan kwanakin da bai yi ba ya ce da ya sani lokacin da yake da kuruciya da manzo Allah ya shi zaɓi da ya fi wannan zaɓin da yanzu bai wahala ba muhallin shahid a ciki shine akwai sharaɗai da ake bibiyarsu kafin a yi aure wannan abu na farko shine duk mutumin da ya san cewa ba yi da kuɗi ko ba yi da sana'a ba yi da abin da zai yi aure to haramun ne ya tsaya da budurwa ya ce na tafi da ita shi ne magana na farko saboda ne malamai suka gina hukunci akan hadisin da bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'shar shabab من استطاع منكم الباءة a فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء yace ya ku tarin matasa duk wanda yake da alba'a to na hore shi da yin aure to anan ne malaman usul suka kara wa juna ilimi me ake nufi da kalman alba'atu yanki na farko suka ce alba'a kudura alal infaq suka ce alba'atu shine iko a wajen ciyarwa ne dalilin su sai suka kafa hujja da hadisin bukhari da muslim hadisin fatima bint qais lokacin da mutane biyu suka fito suna kaunanta suna so su aure ta muawiya da abu jahl sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma muawiya fa su'ulukunhu la mala lahu kin ga muawiya talaka ne ba yi da dukiyar da zai iya ɗaukan ɗawainiyarci na aure wa amma a ba jiham fa ya la a asabu an zahari mar'ati muhalli shayi a ciki shine maganar muawiya Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace katta aure shi saboda ba zai iya ɗaukan ɗawainiyarta na aure ba shi kuma wannan ba yi da kyakkyawan mu'amala da zai iya mu'amalantar da za ta ji daɗi na zamantakewa na aure sai ce fa an kihir usama je ki auri usama suka ce to tun da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a auri muawiya saboda ba yi da abin da zai ɗauki ɗawainiyar da kalman ba'a tana nufin alƙudura alal infaq ɓangare na biyu sai suka ce alba'a suka ce alkudratu alal jima'a kalman ba'a abin da ake nufi da ita shine iko yana da lafiyar da zai iya ebe mata kewa na zamantakewa na aure daga cikin malaman usul al-muhaqqiqun irin su ibnu taymiya da suka zo kan matsalar sai suka ce to ai wannan kalmar ba'a a nan kalma ce mushtaraka ta ɗauki ma'ana sama da guda ɗaya saboda haka in aka zo sai a fassara ta da duka ma'anonin saboda ya kunshi hikima da makafin shari'a akan aure kaga na farko dole sai ya ciyar ko na biyu kuma dole sai yana da lafiyar da zai ebe mata zamantakewa na aure saboda hadisin ma'akin bin yasa da anas dan malik wanda imam nasa'i da imam ibn majah da imam tirmidhi da imam abu dawud suka rawaito wani sahabi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah asabtu mar'atan zata mansabin wa jamalin walakinnaha la talif ya ma'aikin Allah yace ya samu wata mace kyakkyawa mai dangantaka kamar yadda yau ake faɗi 'yar babban gida sai dai matsalarta ba ta haihuwa afa a tazawwajuha shin zan iya auren ta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masala sai ce mai a'a ka san mutum idan kina son abu sai ya ƙara maimaita tambayar a karo na biyu manzan Allah ce masala sai ƙara maimaita tambayar a karo na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan hadisi shine sababu wurudul hadith tazawwaju alwalud alwadud fa inni mukatiru bikum al-umam yawm al-qiyamah ku auri matan da suna kaunan ku kuna kaunan su sa'annan kuma suna haihuwa saboda ni zan yi tutiya da yawan ku akan sauran al'umman da suka shuɗe gabanina kaga anan in babu lafiya ta ina za a samu haihuwa kaga ba za a samu haihuwa ba Ya yace to saboda haka alba'atu yana ɗaukan ma'anar al-qudra 'ala da kuma al-qudra 'ala jima to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya samu dama to kaga wannan ke sannan da nafsi qarara a cikin Qur'ani Allah ya ce wal yasta'fi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wa'anda ba su da dama na iya yin aure saboda ba yi da kudura alal infaq yana da kudura alal jima yana da karfi ko amma ba yi da kudura alal infaq sai Allah ce ya kame daga neman budurwa ya kame daga zuwa taɗi. ya hutar da dukiyarsa da tunaninsa da hankalinsa kada ya nemi budurwa hatta yughniyahu Allah min fadli sai Allah ya wadatar da shi daga falalarsa shine mujahid bin jabal yake cewa huwa ar-rajulu an yara mar'atan fayashtahiha shine mutum ya ga wata mace yayi kwadayinta falyarji'u ila ahlihi in kana lahu akhar to idan ya yi kwaɗayi ga wannan matar ya koma wa iyalansa in yana da iyali fa in lam yakun lahu ahal in ba yi da iyali falyanzur fi malakuti samawati wal ardi hatta yughniyahu Allahu min fadli yace sai ya daga kai ya kalli sama was samaa banaynaha bi aydin wa inna lamusihun ya kalli ƙasa ya ce me wal arda farashnaha fa ni'mal majidun amma kada ya ce yayi kamu ne nan da shekara biyu masu zuwa haramun ne saboda a musulunci ba a kamun budurwa kana da niyyar aure eh amma sai yaushe sai nan da shekara biyu masu zuwa kan ma ka fara neman budurwa idan kai haka ka yi haramu saboda za ka cutar da ita za ka bata mata lokaci a shekaru biyun nan inda za ta samu miji a lokacin da za ta yi aurenta kaga ka bata mata lokaci sa'annan kuma kai a matsayin ka na ɗa miji. Allah ya yi ka saɓanin ya mace hankalinka duk lokacin da shekarunka ke karuwa hankalinka na karuwa ne hangen nesan ka na karuwa sama da da inda za ka yi shekara biyun nan ko uku akwai wasu ɗabi'un da za ka gani bayan shekara biyu wallahi daman akwai su amma saboda kwakwalwarka da hankalinka bai kai ka gane su ba sai bayan shekara biyun nan hankalinka da hangen nesan ka ya faru ka ce yarinyar nan inda zan aure sai yanzu akwai matsala kaga ka bata mata lokaci ka cutar da ita wannan dalili shari'a ta haramta maka kan maka ne ka bari sai shekara biyun ya zagayo kuma kana da abin da za ka nema sai ka je ka nema abu na biyu ne baya halatta ka yi magana da ita sai da izinin babanta ne ƙa'ida a shari'a kuma wannan ne asalin sunna kuma wannan ita ce salafiyya ba a baki ba lokacin da ka ganda sai ka bibita ta har ka je ka gano inda take ko gidan ko ka tambayi wanda kasa santa sai ka tura Allah ya ji kan iyayenmu ba wai suna da tarin karatu bane kuma ba wai suna da tarin ilimi irin na yanzu bane amma haka rayuwarsa ta gudana na aure idan ɗaya ga yarinya yana so bakwansa zai yi wa magana wan babansa ko kanin baban sai ya tura shi ya je ya sami babanta ɗana wani ya ga yarka wacce yana so a mata izini ka ce sai baban ya ce eh na lamince masa ya zo to kaga a lokacin in kai magana da ita wannan haraf na saban Allah an kauda shi ba wai an ba da ita bane a'a izinin yi mata magana cewa kai wacce ina son ki wannan kalmar kawai shine ka nemi izini a wurin babanta in ko ka ka yi haka duk sakon da za ka yi magana da ita ana rubuta maka saban Allah tsakaninka da Allah saboda ka yi magana da ita ba tare da izinin babanta in ma ta waya ne ai akwai kalwa hissi akwai kalwa ma'anawiya halwa hissi shine ga kada ita ku tsaya kuna taɗi musamman ma ustazai zai iya zuwa yarinya ta zo hajja masha Allah ya ji ta gangaran ya ce dutse ka ji ce ke dan tsaya muna da magana yare an tashi kenan sai ya fara magana da ita waye baka izinin magana da ita iya abin da baban ta ya turo ta sai ne a koya mata ilimi shi ce idan har ka ji kana kana santa ka je gidansu ka nemi izini a wurin mahaifinta sa'annan ka yi magana da ita wannan izinin maganar cewa ina sarki shi ake magana shi kuma wannan kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce namiji ba zai taɓa keɓanta da mace ba face na ukun su shedan ne wannan hissi da kuma ma'anawi hissi shine ga shiga ka ma'anawi shine kamar waya kaga shi ma kalwa ce ma'anawiya saboda yanzu idan ya zauna ya rike waya yana chatin da ita wa ya sani ba wanda ke ganin su ko akwai kalaman da in yana kallonta ba zai iya gaya mata ba amma ta wannan chatin din zai jefa mata kalma har ya motsa mata sha'awa kaga anan yayi zina ta ne ta rubutu shine hadisin imam muslim da yake cewa dan adam an rubuta masa kasansa na zina idanuwa biyu suna zina zinan ido shine kallo hannu yana zina zinan hannu tabawa kafa yana zina zinan kafa shine ya taka ya je sa'annan na karshe shine farji ya gaskata shi ko ya karyata shi shine al'aura na ɗa namiji ya gaskata wannan ko ya karyata shi to kaga anan ya faɗa cikin wannan saboda haka in kuma za ka yi tattauna da ita ya zama da cewa akwai ɗan uwanta namiji ba mace ba ɗa namiji kuma balagagge in za a yi tashi kaninta ko wanta saboda ita mace Allah ya yi ta ne rauni duk ilimin kuwa namiji yana sa sa a kwana zai gama da ita to don a kare mata mutuncinta da kimarta in ka zo misali za ka yi mata karya kana kallon kanin ta kai kasa ba za ka yi karya ba ko to daga nan ka ga an kiyaye hurumin ma kai mata karya yana ji zai ce kai wannan ba auren ki zai ba karya yake ko kaga an kare mata mutunci da kima to da ana bin waɗannan ka'idoji da da yawa 'yan mata ba za a yaudare su ba kuma wata ma daga cikin ustazan ba za ta yaudare 'yan matan ba saboda ya bi ka'ida na shari'a a wajen neman aure to kaga a nan abin da ake so mutum ya kasance wajen neman aure ke abu na biyu daga cikin sharuɗan da ake auren ɗa miji na farko ya zama akwai addini shine hadisin imam tirmidhi riwayar na na aishatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutumin da ya zo neman ɗiyarku da aure kuka yadda da addininsa sa'annan kuka yadda da ɗabi'unsa ku ba shi illa ta fa'alu in kuka ki ba shi ɗiyarku saboda wani abun duniya bayan ya cika wa'annan shamsan yana da kyawawan ɗabi'u sa'annan kuma yana da addini ta kunci na sunfil auki wa fasadun abu zai zama fitina a doron ƙasa da ɓarna ne girma saboda haka abun farko da ake dubawa shine addini kaga anan nan an cire ɗan bidi'a kaga ba za a wani ɗan bidi'a ba saboda ne ba a yadda da addininsa ba na biyu ba za a auri ɗan shi'a ba saboda ne shi ma ba a yadda da addininsa ba sa'annan na uku ba za a auri ɗan qur'aniyun ba saboda shi ma ne ba a yadda da addininsa ba sa'annan na hudu ba za a auri kirista ba ko ba yahudi saboda shi ma ne ba a yadda da addininsa ba saboda inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci kuma Allah ce la hunna hillun lahu wa la hum yahilluna lahu matan musulmai ba sa halatta da kirista ya aura ko ba yahudi ya aura su ma yahudawan ko kiristan baya halatta idan ya zo neman aure a ce an bashi ga wajen musulmi shi sa lokacin da abu talha ya zo yana neman umar sulai ta ce kai ba zan iya auren ka ba amma kai ba mutumin da za a kyamace ka bane amma ba zai yi aure ka saboda kai ba musulmi ba ne sai ya ce zinari ko azurfa kike so in baki sai ta ce ba na bukatar zinarinka ba na bukatar azurfanka walakinni uridu minka al-islam kawai abin da nake nema musuluncinka sai ce to ya zan yi ta ce ka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka je kai kalmar shahada shi ke shi ne aure shi ne sadaki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai ga Abu Talha yana zuwa sai manzan Allah ce ja Abu Talha wa fi wajhihi ghurbatul islam ga abu talha na zuwa akwai alamar musulunci a fuskarsa yana zuwa kuma ya kalmar shahada ka gaje ana son addini ya zama shine na farko abu na biyu shine ɗabi'u kana iya samun mutum masha Allah ga addini nisfu sa ga gemu masha Allah sannan ga tilawa ga kwazo ga karatu ga komai amma ba yi da kyawawan ɗabi'u to shi ma wannan mutumin ba za a ba shi mata ba saboda ne mazala ce wa kulukahu ko da ɗabi'unsa saboda ai ba da addinin kaɗai ba ta zauna ba janibin mu'amala ya fi yawa a zamantakewar aure amince wannan saboda haka duk da gashi ustazu masha Allah gashi nan duk inda yake za ka ganshi yana bin sunna sau da kafa amma fa idan ka matse shi a mu'amala sai ka ce wayo bayi da kyakkyawan mu'amala to a wannan disqualified ba za a ba shi aure dalili saboda bayi da kyawawan ɗabi'u ana iya samun mutum kuma ma sha Allah duk inda ya je sambarka ya iya mu'amala amma kuma addini ne sifir to shi ma ba za a ba shi sai ya haɗa waɗannan ababen guda biyu addini da kyawawan ɗabi'u abin da ake nufi shine kyawun ɗabi'unsa ya sirrin jayi munanan ɗabi'unsa saboda babu wanda bai da mummunan ɗabi'a amma ne kyawawan sun danne munanan ma ba a ganin su abin da ake jiki ke sa'an nan kuma a jami'in addini zahirinsa ana ganin musulunci tattare da shi a komai na to in ya haɗa wa'annan abin guda biyu za a ba shi kaga cika sharuɗai guda biyu shin shi kenan a'a da saura sharadi na uku shine al-qudra ala al-infaq ya zama na cewa yana da sana'a zai iya siyar da matarsa to wannan za a bashi mata sa'annan na hudu ya zama na cewa yana da asihatu shine al-qudra ala al-jima yana da lafiya lafiyar nan bi ma'ana idan yi aure zai iya mu'amalan aure da wannan mata duk wanda ba yi da ƙarfin lafiyar da zai iya mu'amala ta aure to haramun ne ya yi aure saboda zai cutar da ita saboda ka'idar la barara wa la ba cuta ba cutar ba faman zarra zarra Allah faman shaqa shaqa Allah duk wanda ya cutar Allah zai mai da martanin cutarwan a kansa duk wanda ya tsananta Allah zai mai da martanin tsanantawa a kansa saboda haka abdarar nisa wala yurzalu darar bi darari saboda haka ba zai ce zai yi aure ba saboda akan yi wannan kuskuren kaga mutum bayi da lafiya amma saboda yana da dukiya za a ɗauki mata a bashi ni na san matar da ta zo tana gaya min cewa mijinta shekararsu goma sha biyar da juna amma tun da ya aure ta bai taɓa saduwa da ita ba shekara goma sha biyar to ya kuke ta ce kaninsa ke zina da ita na ce amma ke ya iska ce ta ce a alkuranin allah ma ni ban taɓa iskanci ba na ce ta shi wannan abin da ke yi sunan shi ne ta ce ita ba ta taba zana ba sai da sai aure ta ce ta ke kan wannan dokar ba ta ba ta san wannan ba sai bayan ba wanda ma bai san da wannan hukuncin ba kaga wannan yana nuna cewa mutane na kuskure a wajen neman aure ba sa binciken da ya dace waɗannan ƙa'idojin su ake bincikawa kafin a ba ɗa namiji aure wanda da yawa daga cikin mutane yau idan Allah ya baka abin hannunka shi ake kallo sai a baka mata daga baya wa'annan sharuɗan da musulunci yake a duba ba a duba su sai abubuwa su dinga biyowa baya ya kalli surukinsa ya zage sa ya ci masa mutunci kaga inda akwai kyawawan ɗabi'u ba zai haka ba kawai su wannan shi sa waɗannan abubuwan suna daga cikin ababen da ya kamata wajibi ne a sa ido a kansu a kula da su kulawa da su shi ne zai sa ka ga abubuwa na gudana kamar yadda larabawa a yau in zai auri mace sai ya tabbatar budurwa ce in ya aure ta bai ga budurcinta ba wallahi zai mai da kuma wallahi sai babanta ya biya duk abin da ya kashe haka da ana irin wannan a babu mu'amala da an rage wa su badala da mu mata suke yi ko maza to kaga babu mu'amala a aure yana da muhimmanci shi sa Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun Allah ce wa min ayatihi ay wa min alamatihi alamomin da ke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala a rububiyarsa a uluhiyarsa a cikin asma'u wa sifat cewa an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halitta muku daga jinsinku da mata litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare shi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da tausayi tsakanin mata da miji dole ne a samu mace tana ƙaunarka dole ne a same ka tana tausayin ka kai ma dole ne a same ka kana ƙaunarta kuma dole ne a same ka kana tausayin ta don wa'annan abun guda biyu suna daga cikin ginshikin zamantakewa na mata da miji ƙauna da bege sa'annan kuma da tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin adabul mufrad na imam bukhari wata rana ya samu rashin jituwa tsakaninsa da nana aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai na bakar sai shigo cikin gida yana shigowa sai ya su ana tattauna sai manzon Allah ya ce to wa zai fara bayani tsakanin ni da ita sai sai da na bakar ya ce kai za ka fara bayani ya ma'aikin Allah na na aisha ta daga kai ta ce amma za ka faɗi ka faɗi gaskiya ba wa take gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana so nuna maka babu mu'amala ne ko sai sai na baka ta manzon Allah kike gaya wannan zai kai mata duka da manzon Allah ji an taba matar ta ce ya ya hakuri tafi za mu yi ga me tausayi ne ko da kauna yasa har ya bada hakuri akan kada a dake ta bayan kwana biyu sai na bakar yana shigowa sai can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana shi suna dariya ana walwala sai ce a ah, yadda aka sa a cikin wancan rigiman a sa a cikin wannan jin daɗin da walwala kaga yana nuna mu'amala mu'amala da ke tsakanin mata da miji kaga akwai kauna da tausayi shi sa a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hakuri sa'annan kuma ya daidaita tsakaninsa da wa da nana Aisha sannan ga hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihin su Imam Bukhari ya kafa hujja da shi ne a wajen wato taimama lokacin da nana Aisha ta ari sarkan wuyar yayarta Asma'u binti Abi Bakr sai ya zama da cewa ya faɗi raƙumin ya zo ya zauna a kan abin wuyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu yaje zango ba za mu tafi ba har sai an nemo abin wuyar nan mutane sai abin ne musu ciwo suka zo suka sami sayyidina bakar suka ce kaga abin da aka ta dawo mana manzo Allah ya ce ba za mu bar nan ba sai an binciko sarkan wuyan nan kuma gashi duk abin da inda za a bincika ba a gansa ba yanzu gashi nan lokacin sallah ya gabato kuma nan babuwa ya zame to sai abin yi wa sai da na bakar zafi a zuciya sai ya zo wa fi yadda hi'ud a hannunsa ko wani sanda haka yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura kansa akan cinyan na na Aisha yana shirye yana bacci sai sai na bakar ya zo da sanda ya zunguri na na aishatu a kwikinta yana cewa ci ba ta mana lokaci ga shi yin rubin ya shi ba ruwa kuma ga shi manzo Allah ce ba za mu wannan ba sai an gani kaza kaza ta ce ina jin zafin zumburar da yake min amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kansa na kan cinya ta ba na so in motsa in kada shi daga bacci kaga akwai kauna da ne tausayi ai mata ba ta so ta bata wa mai mijinta ne rai amince wannan sannan kuma duk abin da zai tada wa miji hankali ba ta so ta yi shi ta anan na na Aisha ta tafiya to wannan ya zama na yana gudana tsakanin mata da miji akwai tausayi akwai kauna sa'annan kuma akwai wato tausasawa tsakaninsu da juna idan mace ta yi abin da bai dace ba akwai lokacin da za a kausasa mata akwai lokacin da za a lallaba ta ne a nuna mata kuskuren don ta gyara don munan daman ta gyara kuskuren su kuma mata daman kala kala akwai mace da kana mata wa'azi za ta yi la'asa ya haƙuri za ta gyara akwai wadda ba za ta gyara ba sai ta gani a fuskanta a fuskanta ta canza mata ta kaurace mata ta daina cin abincinta za ta ce dan abu kaza da ni ya hakuri zan gyara akwai kuma wanda duk abin da za ka yi na duniyan nan wallahi ba za ta yi ba har sai an dan taba ta sannan za ta bari akwai wani bawan Allah da ya zo ya ya ce ga irin matsalar da ya samu ya samu tsakaninsa da iyalinsa sai na ce ka daina cin abincin ta ya ce malam na daina cin abincin ta ce oho ne ita ne dole a ciyar da ita kuma ba za ta yi. in dai za a ba ta abinci kan ma mutum ya ci mana sai na ce to ka kaurace mata a wajen mu'amala ya ce ya kaurace mata ta ce daga nan har zuwa shekara mai zuwa mu je zuwa sai na ce to kai mata nasiha ya ce in yana mata nasiha kana ce mai um sha abubakar mahmud gumi kaga izinanci kenan ko sai na ce ka fa abin da za ka yi ya ce a kara maka lawan sani ma na ce je ka nemo doruna na ce ka samo doruna Samu ka shafa mata zaitun na ce ka lambata ta ka sa aljihu in ka lambata ka kira ta ka ce zo ya kike so na yi da ke na miki kaza kin ihu na ce za ka fara ma ihu tana ihu ka dawo shi ka zanja masa guda ɗaya lafiyayye ka ga me za ta yi shi kenan dama a karatun asibayi ne da muke yi ya ce da ya dawo wa shagari na ce ya aka yi yake ya <laughs> irin ta gyara <laughs> na ce me ya faru ya ce da na da na zo kamar yadda ka mun bayani malam ina cewa ya kike so ne yace sai ta fara ɗaga min ya yace ina zaruwa da na zabga mata guda ya ce fitan bindiga ta yi ta ne ko ta gefe ta ce duka to dan Allah ke kake so zan yara da ce to Allah ya yi gaskiya wallafi da kafuna da shi ga hunna ko fa idu hunna wa biru hunna fil mazaji wa dribu hunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhi sabila da ce to daga yau kaka ƙara taba ka ce wallahi ashe ashe ita malan da na san wannan aida kace mun da ba sha wannan wahalar ba ce a'a yanzu ka san inda ta dusa to kaga akwai abin da dole sai da ƙarfi akwai kuma abin da dole da hikima su mata yadda ka gan su haka Allah ya yi su da don da wanda ba ustaziya ba wallahi ba da misali zama da su ba sai da dabara sai da hikima to balle Allah ya kaddara maka kana da guda ɗaya kuma ka kara ne guda biyu to idan ba za ka yi na biyun nan na farkon nan farko ne kai haƙuri saboda dole kishi wato haka Allah ya kirba musu a zuciya za ka ji wato za ka ji suka labai akwai wani bawan Allah da ya tashi yin aure na biyu matar shi ta kalle shi ta ce wannan karatun da aka je madina ba dan Allah aka je ba kaji to abin ya mai ciwo bayan an gama auren an gama komai an ya tashi sai ke karatun da zai ne a da kin ce ma ba don Allah ne sai ce kai hakuri ga me kishi ne ya motsa ko har ta furta irin wannan kalma to wannan ba abin mamaki bane nana Aisha tun da kanta Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ban taɓa kishin wata matar da ban taɓa gani ba a rayuwata kamar kishi na ga nana Khadija ta ce wata rana ina zaune a gidana sai halatu bintu kuwaili ta shigo manzo Allah yana kallon da wannan na da kanwarta manzo Allah ce marhab yace maraba da zuwan hala bintu kuwaili baka da zuwa hala kaza kaza ya lallabe ta yi kaza yi kaza nana aisha sai ta ce ka anna fi fi dunya imra'atun siwa khadija kai ka ce a duniya ba wata mata sai na na khadija kaga kishi ne ko na yaya mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ta haifar mun kaya ta mun kaza ta bani dukiyarta ta yi mun kaza ta mun kaza ashe ba na mata tukuici ba tunda manzo Allah yakan yanka rago musamman ya kasa naman ya ce a kai wa kawayen na na Khadija kaga mu'amala ce ko saboda an kyautata masa shi ma sai yayi tukuici akan kyautata wanda aka yi to wannan babi na aure babi ne na mu'amala yana bukatar bayan kasantuwarsa mu'amala kuma addini saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin aure yace mu yi aure mu hayyafa saboda zai yi tutiya da yawan mu akan sauran al'umman da suka shuɗe gabanin mu kaga ibada ce sa'annan kuma babu mu'amala saboda zamantakewar da ake yi tsakanin mata da miji akwai lokacin da za a yi da gaske akwai lokacin da za a yi da wasa bi ma'ana mu'amalar mata da miji to dole ya zama na cewa idan Allah ya kaddara ka kai na biyu to ya zama na cewa akwai adalci tsakaninka da su adalcin da ake nufi a nan shine wajen tufafi wajen ciyarwa sa'annan shi ma wajen ciyarwa ya sha daban uwar gida tana da 'ya'ya abincin da za a je mata ai kaga ba ɗaya bane da amarya amarya daga bakin da sai bakin wa mai gida kaga akwai bambanci sa'annan kuma a wajen wato a abinci kaga dole akwai bambanci ko kuma kudin cefane in wannan an bata dubu ɗaya misali kaga wannan za bata dubu ɗaya ne da ɗari biyar saboda akwai yara da makamancin haka shi sa Allah madaukaki amma adalci na soyayya ba zai taɓa yiwuwa ba shine Allah zai walan tastati'u an ta'jilu bayna nisai walau harastu ba za ku taɓa iya daidaita matanku a wajen ƙauna ka ji yadda kake ƙaunan wannan haka kake ƙaunan wannan sai Allah ce fa la tamilu kullal mayl fa tazaruha kal mu'allaqa kada ka karkata dukkan karkata ka kyala wacce kamar abin ratayawa ka manta da ita bi ma'ana iya abin da za ka yi na mu'amala kowa ka ba ka gwargwadon abin da take bukata amma kauna da bege a zuciya ba zai taɓa yiwuwa ba to tun da kuwa kauna da bege ba zai taɓa yiwuwa ba a nan to a babin akwai hukuk mushtaraka tsakanin bainar shi shine da gaske akwai haƙƙin saduwa to idan ya zama na cewa akwai kauna da bege za a fi saduwa da wanda ake kaunan da fiye da wanda ba a karkata wajen kauna zuwa gari ta amince wannan to sai dai wannan in ya faru a yi kokari ita wancan a ba ta haƙƙinta kada a tauye mata amma ne idan ya zama da cewa an fi ƙaunar wannan to za a fi farawa da ita fiye da wancan saboda ƙaunar nan shi yake kawo wannan mu'amala tsakanin su da juna wannan yana da da cikin abin da muke bukata mu kula da shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanin da na gabatar wanda ban samu damar isar da saƙon ba insha Allah subhanahu wa ta'ala da babban malami na a gefe na zai isar da wannan saƙo insha Allah subhanahu wa ta'ala an nuna min lokaci na yayi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am da zakon ba sai Allah ya saka ma babban malamin mu da so Muhammad Baba a Sudani a tsarar da ya fara da tsarar da sai za mu yi ka magana zuwa ga sarki malami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 mun saurari karatu daga bakin dr muhammad baba a kan munasabar wannan aure da ɗan uwa abubakar ibrahim al-husaini zai samu isha Allah gobe juma'a a cikin karatukan da ne zan yi abuwa kamar guda uku don nan ƙara nana ta bayani a kansu ba dan malami yi ne a su don ba su da muhimmanci su abu na farko a wannan lokaci da muke ciki da zaman da muke ciki na bikin kinu lallai akwai bukatuwar mutumin da zai da aure muna da ikon yin auren lallai ya wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam min ma da ya kawo hadisi hadisin abdullahi mas'ud wanda zai cikin bukhari da muslim ya ga dandazon samari suna kauri shi maza Allah ya kira su ya ma'shar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu adhabbu al-basar wa ahsanu al-farj man lam yastati fa alayhi as-sawm fa innahu lahu al-jannah tun a wancan lokacin manzan Allah ya kalli samari su ake buƙatar su duk lokacin da samari suka kame al'umma ta ya ce ya kudin da zan samari manisa da ba mutumin da ya ce da iko na ciyar da iyali shi kama gidan haya ciyar da matar kula da lafiyarta tufafinta kayan adanta sannan kuma yana da lafiyar da nake biya mata bukata na ainihin auratayya lalle aure sai ce falita zawwash aka ce aure wasu masu suna ganin cewa wannan umarni da manzon Allah ya bada a baji na saurayi aure wajibi ne a kai shi dan yana da kowa ta sha'awa tare da shi a wajen samari lallai in ka tabbata kana da wannan dole kai aure sai manzo Allah ta kallo a gabdul basar ya farin idanunka daga barin kalle wa ahsan al farj ya fi farjinka dan duk mutumin da ya aure sha'awar tana daidaituwa shekaru na karuwa kuma sha'awar tana gushewa ba gusha bai kulliya tana ƙara jituwa daga ala kisa ma musulunci idan mutum ya taɓa yin aure ne da zai shi ake wanda ku bai taɓa yi ba a mashi bulala so da wannan an ce a mashi bulala ana ganin ya ɗan uzuri amma ba a amfashi a shari'a akwai uwa ta sha'awa tare da shi ita yin auren ba amma shi ne ya auren da aka sha'awar taron ku. mai sa da ya yi jira ta ce shi a jini shi sai kuma za Allah ce wanda bai da iko na ba'a ɗayan biyu na biyu sai dai su haɗu su kula kuma da malai ambata to aka ce yarjiyar azumi fa innahu lahu rijal domin shi azumi din kamar da daka ne gare shi mana zai daidaita mishi sha'awar shi zai tsare shi zai magance mishi zuwa gida ko kalle kalle gida wani an wajen tun a wajen lokacin manzan Allah ya tsoron kuma a yanzu a inda za ka kada ta barci ya yawa matan ga sunan dewa a kai kuma ka saurayi sha'awa ta yi ƙarfi a jikinka kuma kana da ikon yin aure ka aure ka yi kuskure dan tabbas sai da fara za ka da dewa ana bugo waya ko a cikin azumi saurayi yana tambayar kuskure ka kamar shi ne istimlai wannan me yasa wannan abun shi sha'awar wuce ya aikata haramun kuma na cikin lafiyar shi da nayi yana cutar da dan adam da shi ma wani akwai bukata lallai wanda ya iko ya aure sannan abu na biyu da mara magana a shi ma dai abu guje wancan hadin da ya kawo kamar turmuti rahmatullahi alaihi manzo Allah ya a a idza atakum man tadawna dinahu wa zo fazawwiju duk wanda ya zo muku nan ma'aurar iyau kun yadda da addini shi da kyakkyawar ɗabi'a shi auren musu iyau ya ce in ba ku yi ba za a ramfi fitina mai faɗi a bayan ƙasa ko dai tsakanin yarinyar da saurayi ta haɗa kai ya suna tana ko su gudu ko ne da suna duk kala kala duk ana samun wani ba za a na wajen babban abin da su in mu ɗalibai samari kyakkyawar ɗabi'a za ka isar da mutum yana da addini daidai gwargwado amma ɗabi'a bai da ita bai da ita tsakanin shi da ayi iyalin shi ina yau na ta wannan alhazu a irin wannan cewa idan kai aure matar ka sa'a ce a babu mu'amala ka jini da a shekaru kuma kana sama da ita don Allah ya dora ka sama a rijal qawamun ala nisa bima fadala Allah ba'ahu ala ba'du ma anfaqu min amwalihim ala ya akal ka amma sa aka dole ka tafi ka a gida ku mu'amala ta awarkayya ai wasa ai dariya ka zanto yaro a gida sannan a waje ka zanto zaki haka za ka zama dole ya koma haka ne kyakkyawan wata kali zai ci ita sannan akwai abin za ka gaya maka wani nawa da zai gaya maka shi ko yanka ko kanuwarka ko kanin ka duk ba za ka biya maka wannan ba amma za ka iya biya maka ita dan za a kashi ta ce ta biya maka kuma ba rini ba ne ka mata a musu bai ta kamun ta ba ta da shi ba biya maka haka da sannan kuma zama da ita da danta a jiki zai ba ka damar ta saki duk abin da yake cikin zuwa gare ka mai manzan Allah ya zauna tare da Aisha hadisi Umar Zarki dogon hadisi ina ta ko wata gaba ta labarin yana kusa shi da ƙarshe sai ke cewa da zan zanto gare a matsayin abu zarkin ga umar zarki sai dai ni ba zai kai yadda shi ya saki maka shi ba zai kai shi haka manzan Allah ya gama kyakkyawan da alaka amma kuma banda wannan ta dauka ɗauka jikin da blood a jiki ba za ta saba mata sai ta sai ta yi wata an bai wannan ku sai ta yi da sannan kuma abin da zai ƙara mai kima a wajen iyali wannan ƙawama da ɗaukar da gani duk abin da za ta yi a cikin gidan ta ganin daman ta yi kar ka samu wani abu in kana ciki ka dinga yi ko a shana wannan ka fiya ka aji kakka siya da kuɗin in ta siya don kanka ba da ta gajiya ba wannan abin da Allah ya ɗora a kanka shi za ke wani sannan ba abu na gaba shi ne mutunta iyayenta da dangi iyayen da iyayen za ka ga mutum ya auri ya ɗauki ɗashi ya ba ta amma kana da sai ba mahaifinka ba ko zuwa ma ka je shi ba ka yi ba ruwa ka yi shi ka yi ɗauka ka ruwa da shi ke a ga wannan ba ta samu amala ba in ba ka da mutunci mai irin wani ɗabi'a ba mutunci ba mutunci ga mai ɗabi'a lokaci bayan ba shi kowane lokaci yadda kake buƙatar zuwa kana gaida iyayen ita ma tana buƙatar gaida iyayen yadda kake buƙatar kyawun mu'amala da ɗan iyayen ka ita ma tana bukatar hakan zuwa ga ɗan iyayen shi ma akwai bukatar wani lokaci ya riga yi za a ci abu na ƙarshe wannan hadisi da malam ya kawo na saɓani da aka samu tsakanin manzo da aisha radiyallahu anha wanda ke yiwa iyaye suna da kuskure da al'adar da ta hausa amma kuma a shari'a kuskure a ɗabi'ance ɗan adam ba kuskure a gaban da zan saɓani na abokar ya shigo cikin gidan sai ta da aka samu wannan saɓani da ake sai su shi ne alƙali dan diye shi ce sannan kuma manzo Allah karfi shi wa zai fara magana sai zaka fara magana sai ni a ga shi idan yi magana wa zai fara magana kuma Aisha za ka magana ta maka da ko kuma za ta magana domin Allah za ka da lokaci an samu sabani tsakanin mu da mata an zo gida wajen sai ka hada iya yin magana tashi sun ba mu gida a wurin kuma shi ma ke kai ka dena Allah ka jira ka ba ai wannan kuskure ne a ji daga bakinta ba aure zai mutu ba sannan tana mutu ta saki rashin kuya wannan mutu ke faɗa mai faru ta ji kai ma ta ji mutane zai idan yanzu ta tattafi ba ta gaya masa ba shi mutum da zai hakikin abin da ya faru an koma gida har yanzu da tana na har yanzu ta faɗa a gaban shi ta ji zai ji kunyarta in an koma zai gyara zai gyara duka dama mai sulhu da alƙali sai ka ji wanda taru sannan bai kunci mai sulhu alƙali ne shi ma sai shi bai da an sulta na an ikon zarta da ba ya ce aiki dole amma duk abin da al'ada ke da shi ma da ji wannan yanzu wannan kai sa hanyar da ya so shi ma al'ada yanzu wannan yanzu wannan ta hanyar da zai yi hukunci sai dai wannan ya kuka ce dole sai ka bi wannan dokan wannan zai da wannan ikon amma a ciki ita a gyara kuskuren ta shi kuma wannan a ja kuskure shi ma inda ya kuskure za ta da yawa in a akan samu yawa mazan tafi da A akan samu wani yawa da kuma ba a jina ta ba an fi ba a shi kuma a shiga da Allah ka rikita da sarusa misali ke nan. Agwai na hutu suya a cikin shi. masu aka yi ba sannan kuma fitinan ba za ta gushe ba ko dai ta zauna da tana ganin iya da jin tsoronsu tana cutuwa abin da yake daidai da ba ba ta jin daɗin auren ba ta zuwa a gidan mijiji rayuwar ta babu daɗi a ciki an to ya ake na kamar sun ci da wannan gaskiya ka idan an zo din a zauna a duba a gai a yi kunci a jawa kowanne su a yi kunci a ba kowanne inda ya kuskure a ga kusurku a yin shigara sannan a da jaddada maka a girma ma shi ne dai kuma zaman aure sai an yi haƙuri a haka dole sai an faɗuwar sannan ma idan shi ne zai da kai ta zai da gaskiya sai kuma kai ka ɗauka mahaifin ka yi shi karka je kana ya ka sha gobe bayan ya yarinya a kaka ake cewa daga kuma an ƙarya ce shi ne jilisi ba mu goyon baya da aka shi ne zai jilisi jilisi sai dai da ɗauki sarkin nashi a matsayin mutum ba ko uba shi da wannan shi ma kusurin da sannan duk mu'amalar da sarkin ke mata sai ta zaune da yarinya ne ka ɗauka mahaifinka ne maka yadda za ka haƙuri mahaifinka ya haife ka shi ma ka haƙuri wannan in rabuwa ta zago wannan shi ce amma da ana daɗi ba ka ganin iyayen da raga sai ma ba ta wankan da tana kan yayin ta kan zarge shi da zaka sai an yi a hankali ba da ambata manzo Allah yana ci wa mazaje rizqan bil qawari mata kamar tangara su ci. in za ka ɗauki tangara ai tana riri ta shafa da ko dan in ya faɗa da su ma ka su zaka tara jin tangaran aiki ana aje shi inda ya mata. ba a wasa da shi to mata su ma ka ke buƙata tare da su an bai kira mutu duk an samu wani sannan kuma kar wani ya yi magana da malam ya ambata ka ɗauki wanda hukunci matashi ake ji kafin a sa doka sai an yi wa'azi sai an aurace abu ya ce wa a yanzu ma kai ka haka da iyaye ka tukunna dai yanzu kana kusa da dukkan matar ka za a ce ka kai kuma mutane shi kenan an kallon lamba duk inda ka ji an zaba ba ka aure ba na ka sai kai hakuri ke juriya ta zama da nisan iyaye tukunna ka gaya da amfani sai haka wani kuma ne mai dukan ma dukan da zai yi na hauka zai har yanzu ciwo da sauran su ne har kwan irin hankali shi yau a ce an maka lamba ta jiwa maka ta ce ai magana ya kare ta da ne a biyar na ce da wannan ne shi na takaice lokaci ya riga nisa sannan kuma ga na sauran a Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi da wannan ainihin gudunmuwa da ibada sannan dukkan mu muka zo na nan wajen abin da ya ambata zai mana amfani Allah ta dawo ba aiki da shi sannan kuma Allah ya ba mu ladan zama da muke muka ji wannan karatu shi kuma Allah ta ba shi ladan abin da ya sadar shi ba bayin na alkhairi sannan shi kuma an go Allah ta Allah ta sanya daura wannan aure gobe cikin kwanciyar hankali da ma lafiya Allah ta Allah ya ba shi an iko da tota an iyalin shi Allah ta Allah ya ba shi iko sauƙin da dan amana ɗaukawa kai babban amana da girman mu Allah ta Allah ya kai shi zaman da ya kai da iyaye da shi da shi ta shafe sha zaman za ka yi a wajen shi wala Allah in alabar tsawon shirai ah, zai fi zaman sai a yi kuma iyayen suna son yare ne amma suka ɗauka suka ba ba su ma san gaba ba kai kawo ga aka binci a zanen gidanku aka tambi ɗabi'arka da sana'arka aka ce ya amince a ba a ga wannan amana shi ne girma da ya kamata mutum ya ko dole sannan ma sa a rai dole ne sai an samu kuskure an fahimci wannan ko wannan shi ne dai a takaice ah, zan tsaye a nan wajen ku insha Allah in ba ta ne ko in ba ta ne ba kamar an dawo da tare ko ok za ku canza hanya ne ok wuta wuta ba akwai wuta ok to ku canza hanya ɗin wanda ko kawai ki arga an gama mako za mu da hannun duk da wa sallam ta zuru ga tuwe ne masha ka gama